manuniya. an ɗaure ni shekara biyu aka bi ni da kuɗi fan hamsin ta yi miliyan ɗari yanzu na ce a maida mu wanda ya aiko da kuɗin kuɗin. sifa barawo ba ka kama shi ba shi zai kama ka masu na ya hatara magana na shi ya fara neman yayi yawa gwamnati tana ba mu kuɗin duk wata wani kaso daga cikin abin da aka amince da shi zuwa yanzu dai ba matsala maza sun tauye haƙƙi sun hana walwala kuma ba kowa ba sai in ce miki gwamnoni harkar harkallar siyasa da shirye shirin share fagen shiga shekarar zaɓe kenan kai har ma da maganar taka takarar bashir macinan nan da aka ce an dinga yunkurin ganin an danne maganar matsalar man fetur a Najeriya Najeriya da kuma barazanar tsige shugaban ƙasa Muhammadu Buhari akan maganar tsananin tsamun tsaro cikin wannan shekarar wasu batutuwa ne da a iya cewa an riga an gansu a bayyane. Duka ƙasashen da suke fitar da mai, Najeriya ita ce kaɗai ƙasar da take shigo da mai daga ƙasashen waje. Idan shi ne dalilin da yasa ba a zaɓe mu 2015 ba, me yasa ba su maganin wancan ba da suka gada suka bari har ya ƙaru haka? Dole mu faɗa wa shugaban ƙasa cewa kundin tsarin mulki fa ya ba mu dama mu tsige ka. Waɗannan faso mun ta muka taɓo cikin tarin miliyoyin da za mu waiwaya a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barka da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da duk makon duniya kukan ba mu aran kunne. Shiri na ɗari ba uku cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da duk abin da zai yake la'akari da mutane. Mutanen kuma su suka dinga ciwon baki game da maganar takarar masajjan tare jira a jihar Yoban da aka ce Bashir Macina ne ya ci amma aka dinga yunkurin ganin an danne. Sai dai idan ba a manta ba shugaban jam'iyyar tare Najeriya sanata Abdullahi Adamu ya ba da amsa akan waccan magana da kuma maganar takarar mataimakin shugaban ƙasa a wancan lokacin da aka ga babu suna kawai jam'iyyar tana ta faman kwane-kwane. Sifa barawo baka ya kama shi ne kama ka masu na iya hatara magana shi ya fara neman yawa saboda haka ya abin cikin amma ni a matsayin chairman na san babu doka da jam'iyya ta ta yes ana cewa ai amin lawan ya je wurin convention amma akwai doka da ce idan ka shiga wani haka ba ka shiga wani kuma ba wani doka wani muka ketara zancen an fita dan takara ba ƙarya bane ba ba abin da ce take da fi da shi ran ka za a dole kawo mataimaki in ma da shi ba mu kai nan ba ba to me ka. to a zancen eh, an kai ga yau ba ce ga mutum ya dan dakaran ba ba kasawa bane iyawan ne shi kuwa shugaban hukumar zaben tare Najeriya farfesa Mahmud Yakubu gaya wa wakilin shirin manuniya a jihar Kanawa ya cewa duk kuɗin da suka nema gurin gwamnati babu matsala akan ba su saboda haka babu wata buƙatar kuɗi da gwamnati ta bizne. To kowa da ya sani a Najeriya mun aika da bukatunmu na kuɗi na yin zaɓe Ah, gwamnati ta tura wa majalisa majalisa ta amince kuma alhamdulillah kama ya zo yanzu ana ba mu kuɗin kamar yadda aka saba bayarwa akai akai kai bai gaba ne za a ɗauko a baka kuɗin a yanzu ba gwamnati ta bayar gwamnati ta amince da miliyan dubu ɗari cikin miliyan dubu ɗari uku da biyar sa'an na aka zo aka ƙara mana miliyan dubu saba'in da tara saura biliyan dubu ɗari da ashirin da shida saboda haka yanzu gwamnati tana ba mu kuɗin duk wata wani kaso daga cikin abin da aka amince da shi zuwa yanzu dai ba matsala. game da bikin tunawa da 'yan mazan jiyan da aka yi cikin wannan shekara na jam'iyyar nepu kuwa dattijo honorable datti aliyu shi ne ya gaya wa duniya cewa a wancan lokaci aƙidar 'ya'yan jam'iyyar nepu ce ta sa turawa suka yi musu cinne. maganan jiya jiya da yau ba a haɗawa da ba a magana kuɗi an ɗaure ni shekara biyu aka bi ni da kuɗi fan hamsin ta yi miliyan ɗari yanzu aka bi ni da fan hamsin a kurkuku in ce na ban nefu a yafe min ɗaurin da aka yi min na ce a maida mu wanda ya aiko da kuɗin kuɗin burina shine kai din nan ka zama mutum mun yaƙi da turawan mulkin mallaka suka tara sarakunanmu a arewa suka ce mulkin su muke nema amma Allah ya sani ba mu sha'awar mulkin su abinda muke so a bari da kai a luncin lokaci ka tafi yawon jarida kana neman magana da sai a hada da kai da kayan aikin ka a kai ka gonan mai gari kai noma game da ta da kurar tagagin tun kuɗa mata gefe guda harkar siyasar Najeriya kowa cewa hajiya binta ma'azu ce ta ce wannan kuma ai duk laifin gwamnoni ne. Wallahi mata sun fito yanda ba kya zata tunda nake ban taba ganin da mata suka karbi maganan tafiyan siyasa irin wannan lokaci ba to haka wannan abin ya same mu a siyasa maza sun tauye haiki sun hana walwala kuma ba kowa ba sai in ce miki gwamnoni ba wani maganar rufewa abubuwan sun riga su suka sa a gaba sai wanda suka ce yanzu ya za ku yi in lokacin zaɓe ya zo a matsayin ku na mata ko ban gaya miki na ce ga yanda za a yi ba ni ni na san yan uwana mata na shirin nuna matsayinsu a wannan tafiya kuma 2023 ba maganan fati ba ne. Maganar tarnakin turnukun ture tallafin mai a tare Nigeria kuma na cikin manya-manyan batutuwan da 'yan ƙasa suka dinga yi wa juna tone-tone. Masanin tattalin arziki kuma shugaban kwamitin yaƙi da canci rashawa a kwalejin Kimiyyar da fasaha ta tare Najeriya Katfoli Dr. Ismail Muhammad Ancau ya ce duk lokacin da gwamnati ta ce za ta cire tallafin mai a tare Nigeria yakan ƙare akan talakawa ne. Duk ƙasashen da suke fitar da mai Nigeria ita ce kaɗai ƙasar da take shigo da mai da kasashen waje wannan kuma anan ake samun matsaloli kwarai da gaske wato idan muka duba abin da yake kara da malmala abin shine maganan tallafin da gwamnati take badawa daga cikin matsalolin na farko shine an kasa gane takamaiman lita nawa yan Najeriya suke sha a rana guda to a watannin baya wajen watan daya aka fito ake magana cewa litan da Najeriya ake sha a kowane rana lita miliyan ɗari da biyu ne to bisa ga haka ne ake biyan wannan subsidy ko kuma tallafin wannan gwamnati kullun take kuka da shi ko da idan aka cire shi ana samun tasiri wato mutane sukan sha wahala kuɗin zirga-zirga yana karuwa da kuma kudin adadin abubuwa to amma abu ne da ya zama gaba kula baya saki ah, bai dade ba majalisar dokoki ta tabbatar da cewa za a biya triliyan hudu a matsayin tallafi wanda kuma wani rahoton yana cewa zuwa yanzu ma ya kai wajen shida. Game da maganar matsatsin matsalar tsaro a tarayyar Najeriya kuwa tsohon gwamnan jihar Kaduna Sobi a jere sanata Ahmad Muhammad Makarfi ne ya ce duk sukuwar sukar jam'iyyar PDP da ake kan maganar tsaro can a baya irin gudummawar da jam'iyyar PDP ta bayar wajen tsarkake tsamin tsaron wani abu ne sananne. Dan fa lafiya da zaman lafiya da ci gaban mutanen Najeriya in ya kama mu ƙara kallon dangantakanmu da makwabta ne fa ya sami. Amma wasu manya-manyan jami'an gwamnati sukan ce bai kamata ma 'yan pdp su rinka tsoma baki akan maganar matsalar tsaro ba tunda boko haram kadai ta gagare ku yanzu kuma ga boko haram ga bandits ga masu tara hanya da sauransu mai yiwuwa da farko an yi sakaci akan maganar boko haram an dauka siyasa amma daga baya da aka lura duk yawancin makaman ma da ake amfani da su a wannan gwamnati yawancin su ma lokacin pdp ne da aka yi oda akan an samu tsaron ne fa aka yi zaɓe gwamnatin da ke kai ta ci gwamnatin pdp bata ce ba tsaro a notsi tsaje a rubuta result ba saboda kawai wannan magana ne kawai na siyasa to idan shi ne dalilin da yasa ba a zaɓe mu 2015 ba aka zaɓi wanda za su gyara me yasa ba su maganin wancan ba da suka gada suka bari har ya karu haka maganar matsalar tsaron a Najeriya kuma ita sa yan Masar jan tare Najeriya suka tunkuɗe maganar bambancin jam'iyya kawai suka yi yunkurin tsige shugaban ƙasa Muhammadu Buhari babu wani la'akari da wana kowa ne maganar ba wai yan APC ko yan pdp ko 'yan wasu jam'iyya ba ne a'a wanda dai yake sanata zaɓaɓɓe ya tofa albarkacin bakinsa saboda haka aka tada magana cewa to me za mu yi kuma sai muka dai duk ittifakin cewa to abu ɗaya ne ba mai ba yanzu abu ɗayan ko shine dole mu faɗa wa shugaban ƙasa cewa kundin tsarin mulki fa ya bamu dama mu tsige ka saboda haka yanzu za mu aika masa da takarda mu bashi sati shida idan muka dawo ba abin da ya canja to fa za mu aika masa da takarda cewa akwai bukatan a tsige shi wannan shine gaskiyar abin da ya faru game da saka saka saka addini a siyasar Najeriya kuwa mai fashin baki a kalamuran da kan kai komo barsa Elzubar Abakar ne ya ce yanzu fa talakawan Najeriya sun riga sun gane suna buga misali da zaben da aka yi ma MKO a Biola da shi da Baba Gani gibi to kuma lokacin 'yan Najeriya ba su yi la'akari da addini ba ko ɓangaranci wajen yin zaɓe. To daga lokacin zuwa yanzu abubuwa sun canja. saboda mutumin da baya apc misali kaga bai kamata ya tada hankalin shi ba akan cewar me zai sa apc ta sa musulmi da musulmi tunda a tsarin tafiyar wannan zaɓe da za a yi a 2023 akwai wanda zai tsaya krista ne yana da mataimaki musulmi akwai wanda musulmi ne yake da mataimaki krista so kana da daman ka yi zaɓi in addini ne ko ƙabilanci yake ranka To duka duka iyaka batutuwan da zamu iya bajje muku kina cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko cewa kwanakin su fa suna ƙara ƙarewa ne kullun kwana su ko suna zaune domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki 157 ne ga dukkanin masu dafifin dafe mu dafin ikon yo sallama daga kan kujerun da suka yi kane kane kuma a madadin dukkanin wakilan mu da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku sai kuma ni Isa Lol Ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.